Ina so na gode wa lauyoyi a nan Najeriya da Amurka da suka taimaka wajen samun gamsassun amsoshi ga lamarin da ya gagari hukumomi na nan gida warwarewa tsawon shekaru aru-aru. In ji Atiku Abubakar wanda ke nuna tamkar rashin bincike ko matakai sun sa ba a gano hakikanin shaidar kammala karatun na shugaba Tinubu ba. I wish to pay tribute to the late human rights activist Now he can truly rest in peace in the assurance that what he Atiku ya ce yanzu ne marigayi gani fahimi zai kwanta ya huta a makwancinsa don cika masa buri na binciko irin wannan gaskiyar. Haka na Atiku wanda dama yake zargin Tinubu ya mika shaidar kammala karatu ta jabu ya ce ai duk zurawa da gudun da ƙarya ta yi wata rana gaskiya za ta cin mata. May God bless you all and may God bless the Federal Republic of Nigeria. Thank you. lauyan atiku mai suna kalu kalu ya karanta bayanan da jami'ar chicago ta turo ya nuna dukkan takardun da tinubu ya mika hukumar zaɓe don tsayawa takara na jabu ne that bola ahmed tinubu forged the certificate he presented to inec Kalu ya ci gaba da cewa hatta takardar gama kwaleji da Tinubu ya mika don shiga jami'ar ma na jabu ne don tana ɗauke da sunan mace. Wani bayanin kuma ya nuna Tinubu ya gama kwalejin Lagos a alif da ɗari tara da saba'in alhali makarantar ma yan kafa ta ne a alif da ɗari tara da saba'in da hudu. Kalu Kalu ya ce takardare wa ƙasa hidima ta Tinubu na nuna Bola A Tinubu A ɗin na nufin Ade kulle ne ba Ahmed ba. lauya mai zaman kansa Abuja mai nasarar Kogo Umar ya ce dama irin wannan shari'a tana ɗauke da abubuwa da dama. korafe-korafe ne na zakule-zakule waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe nagarta halayen 'yan takara akwai korafe-korafe na hancin takaddun karatunsu akwai korafe-korafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban akwai korafe-korafe na magana